alaikum mai gida. Alaikum salam. Aja. Hutawa ne? Ra'ayi ina ta tuttura sakon nan. ne. Eh wallahi tun wajen wata biyu kamata musu godiya sai wani ke tafa mini. an Abincin bayan ku? Na yi tsoron kaɗan ya ɗan ƙarasa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah. La ilaha illallah. Zo zo zo zo zo zo zo zo. Ya aka yi. Ina ina shi mai gidan naki? Ina Yana Zauna zauna me ba to? Akwai dan damu. La ilaha illallah. Da ma na san shi mutum banza ne ba zan kira shi. Tsaya tsaya mai gida a tambaye ta. Damuwa. Ga yalle da kuka ki ce tsaya wani tsaya a zauna ma nake kika ce mun tsaya. Ina zuwa. Me duka ki ile ina tsaya. To ki shiru a kira shi mana. Lafiya lau. Lafiya kalau. Kana ina ne? eh ga ta zo gidan kai ma ka zo ka zo gidan ina ina nan ina nan kai hakuri ka ki kai hajiya dukan ke ko dukan ke na san halin shi ba ba ya zo yau zai ga yadda zamu da shi kawai ki ah wai hanzu ba zai ƙara so ba ne sai in ƙara kiran shi ba ka ba a hankula wai wannan ba a hankula ga yana kuka kici mun ba a hankula tana kuka ba dukan ta yi ba ba za ka haka ta ga miki to kai ka tsaya a tambaye ta menene gyara zaman ki to shikenan ina cikin gidan ina cikin ka shigo ba yanzu in ji me yake faruwa kuma ban gare na isa ke ma tun ɗazu da na ce ke rufe jikin naki tun kafin bakin da nace ce ke yawwa shigo bismillah bismillah ka ina cikin shigo Salamu alaikum. Wa alaikum salam. An wani lafiya. Lafiya Aji an wani lafiya. Me Kai, me ka mata? Alhaji, to ai ko da zan bata gida sai da na bada kuɗin cefa ne. Kuɗin cefa ne? To daga nan kuma ka mata me ga yarinya na kuka ka ga mun lafiya kalau? Na ce ki mun shiru. Ba tambayi yanzu nake yi ba. A ah, to ita naka Wai ɗaya hajiya ni da ke waye aure wani kawo wani gidan nan. Ha? Yake ce ko ya ta ce? Me ya to ki mishi ba ba abin da ya faru wallahi me ka mata ba abin da ne mata lafiya Allah maka ba har sai da na baki kwance shalele ga yawo me miki ya biya mun buƙatu. wallahi tallahi alhaji a duba gida na store store a duba store dina buhunan shinkafa ne da kuma kullun dare sai mun ci kaza wai haka ne akwai abinci akwai kaza eh akwai to me matsalan kuma Matsalan dare ne. Matsalan dare kuma? Alhaji sallar isha'i a gida nake yi ka tambaye ta maka ji. Da gaske a gida yake sallar isha'i? Eh haka ne. Ah, to ai ko ni na kai goma sha ɗaya ma wata sai har sha biyu ban dawo ba. A ba sha lele. Kin sa ina ta fama ban ban bala'i. shi mutum arziki. To ai gashi yanzu ba. Menene matsalan sha lele? Aiki ya hakuri. A gida yake sallar isha'i. Menene matsalan ki? In bai dinga fita ba ai sai hakuri. Menene matsalan tu? matsalan cikin dare. Da. <laughs> to to to to to to to to shikenan na gane tashi ku tashi ku ji matsalar maza ita maza ce na gane zancen shagala ku shiga ciki ku shiga ciki ku shiga ciki kai zo zo zo ka kai to ya aka ka bari haka take faruwa ai ba sa saka da iyali yanzu in banda tana da kamun kai sai ta fara wasu abubuwan da ba su dace ba kai tunda ka san baka da karfi sosai ai saka nemi magani bari yanzu ina da wani mai magani a ita wata biyu ah, a ta ai wata biyu s kai ina fama ni ma papa mg papa mg eh <laughs> ka zo gida ina gida kai ai kai ban taba ji mai magani irin naka ba <laughs> papa mg to shikenan shikenan sai ka zo a zo da mai kyau fa good to shikenan kai alhaji kana tunanin matsalar ta zo ƙarshe ai kaka ganna sarkin ka fa nan an zo gefen da dole ne in kare mai ta haƙi ka alƙur'an ai wannan kayi sake to da sai ka tsufa ma abin zai dabaibaye ka ai tun yanzu abin yana damu sai ka je ka tara iyali sai a zo a ta samun matsala to yau zan maka maganin dukkan matsalolin nan <laughs> yawa yawa shigo Papa MD Yau ba zona zona. A'a Alhaji ba zai haka. Papa MD a zauna zauna. Ka zona Papa MD. To shi kenan. <laughs> Papa MD. Ana dan kunyan a Alhaji. A Papa Papa MD. Shi kenan. Eh kana ji Papa MD? Ina jin ka Alhaji. Yawa. Ba irin wancan asalin mai karfin ba. Okay. Na ƙasa da shi ɗin. da Au! Sai ka gawun ai in ma texting ko a waya. <laughs> Bayan zai sai yanzu wannan karan aikin ai ah, to ba dole zaka kawo ba wannan wannan ne eh to jikin nan naka ba za ka a wannan ba eh, hawa to kana ji babandi irin dai matsalar nan ce da za a yi maganin ta ka gane shi wannan ai dole a duba shi to shikenan ba fahimdi dole a duba shi ah kaga abubuwan namu ma mu ga hannunka malam kule kule kule bude mu gani a ina alhaji wannan ai maza ya rako wallahi maza ya rako ne baka mun bayani ba na dauki yana baka to na sani ne ba ne aure wata na san to ba bayani akwai da zai to shi daga kira ni kawai shi kenan dan baka magani maganin nan ina gani ko doki ka auru. ya ta ce ba alhaji ka san ina da kunyar ta shi kenan papa mg shi kenan eh, kuma zai aiki ma kai kai ku za mu saka ah, kaga wannan ka jika shi ka jika shi ka jika shi ka sha da me zai jika shi da ruwa ai baka taba kawo min irin wannan bane Laji ai ka san shi maza ya rako eh. ka san shi maza ya rako gwanda ma kai amma abin nan ɗinka ta kira oxoso fesit assistant ka yana aiki kaɗan lokaci ai maman ta tana shan wuya kana ji yanzu ka ji abin da ya ce ka ji kashi ka sha yawwa ta shi baba md eh, eh akan number nan da shi kake aiki eh da shi zan ma transfer eh za a yi ta account din nan eh da wannan account din da ya kake amfani yanzu eh, to za ka ji sako <laughs> Aji ayyawa dan. A kaka da mu, za ka ji sako. haka ta sako ai ni ma auren bashi ne shi kenan alhaji amma ba za a dan ah! abin nan ba papa md da alhaji alhaji papa md <laughs> alhaji to shi kenan shi kenan zan ma transfer ne kaka da mu ba matsala nagode da kai zai yi aiki alhaji wannan wannan sirkin naka kana gani tukun ka aura shi mun shi ma yarka wannan ka san da ma na san da ka duba alhaji to kenan to shikenan in Allah ya da wannan matsala ta kawo. Ah, na gode alhaji na gode shi kenan. yawa bayan wannan dai ba wata ko a ah, ba wata matsala alhaji hajiya na'am ku fito da ke da shalele ah. to ba ɓaci mana ba mana yawa shallan ba ba kina ji wannan matsala daga yau na yi maganinta ko kin taba jinta wajen mamaki ah hajja ta taba kawo miki wannan matsalar to shi ma din daga yau an gama shi isa ayi da na gaya mata da muka shiga ciki eh. na ce babanta ma haka ya kawo wannan matsalar amma daga baya ya kawo. to daga baya ta hakuri ta zauna ba wanda ya kashi jarumci yanzu ki mata bayani to to shikenan ne yanzu ka dauki matarka ku je gida yanzu ni na wuce kasuwa ne gaba ɗaya daga nan ya tauce eh, ku eh, a'a sai dai ku tafi ta ka manta da maganar mutum <laughs> to shi ta zauna a gida ba je to shalale to to shi ke kai ka kula ba yan baba ke yawa kuma kanka ga wai yanzu kuma ka zama daidai daidai kuma ka je kai ta to shi a kula mun je da ya yawa kai alhaji ya kai ya a'a to ke na a'a alhaji ai ba haka ke tafiya ba yan nan ba da ya na samu na gano sai tun bayan ɗinki ka alhaji farin ne da kai amma yanzu aka ɗauke a yanzu alhamdulillah to yawwa yawwa yawwa yawwa yawwa a kin ga wannan tafi ko a wannan guda dai ba ta yi maka kyau ha haji <laughs> ai tare saboda za mu je bikin abokin naka da ba da lafiya lafiya me faru Lafiya kuwa? Lafiya? Me ya faru? Me ya faru haka? Menene haka? To. Kai. Subhanallah. Kai. Ah, ah. Kai. Kai. Baka ranka ne. Kai. Lai lai. Kai. Kai. Baka ranka. Kai. Kot kot kot. Ah, da kawai na fasa ba. Ah, Wannan. <laughs> Daga zamani ba. Haka. Eh. Haka kake zuwa a eh. jikin nan. shine a haka haka ba yan ba baya dawowa da wuri ne matsalar mm, dare ne matsalar dare ne a ba farko ya kasance ka kace matsala amma daga baya ya kau to daga baya ya hakuri ta zauna ba wanda ya kai jarumci yanzu Come <laughs> on, a na rantse da Allah ba ki taba samun aljanna ba in dai wulakanci da zaki dinga ne ina matsayin mijinki amma zaki dinga maka kai ne miji wai kai daman miji ne ban sani ba a tare a daura mana aure a sha fati an biya sadaki ki ce min ni miji ne baki sani ba me yake ni ban daukan ka matsayin miji ne tun mabbar uban lalle renin wayan ki ma yi yawa baki dauka na matsayin mijinki to matsayin me yake dauka da ni fa ko wallahi da aurenka gwara ma babu shi ni ba zan ma iya ba fa ba zan iya ba ni ka sallame ni ma abinci ne bana baki ko me kullun sai na kawo abinci nan duk abin da yake so shi yake ci me bana miki kalamai wani iri ne bana miki ni ba shi nake ba su nake so ban haka ne ina ci a gidan mu da lalle kuwa shi yasa ke mun wulakancin yau daban na gobe daban na maka namiji iya namiji a ina din Allah ya sawake kai ne namiji kai ne namiji da ala malan ka tafi <laughs> ka tafi dan Allah ka bani guri ka tafi ko ba za ka tafi bane sai na shiga ɗaki na ɗauko abin da na saba Allah isa je a a haka ni ban ma san wani jaraba da tsautsayi yasa na ɗauke ka a matsayin miji na rantse da Allah ma tun yanzu ba su da mutunci wallahi wai ka auri mace wai yano a <laughs> hankali ya yi nisa na gajiya kai in Allah ya baka mace ta gari ya gama ma komai na rantse da Allah kaga amarya ta yi dimurmur abinta na rantse da Allah kuwa wai me sirri ne naga ta yi wani fresh kai ba a ƙara wani ja abinka ba gashi ba ni kuma dafa na kai ta kiba amma yanzu yanda ka san ana ɗiba ta ana yin miya da ni fari ne kai ka samu matsala gurin aikin ka ne to da matsala ce wajen aiki na da ba da sauki ba fitinar cikin gida ai ta fi fitinar gobara bala'i babu na fa ne ne kai haba dan Allah ba abincin in ka ganshi gashi nan cike a da komai da komai amma bala'in yau daban na gobe daban na gane matsalar fitan dare ko wani irin fitan dare ne a dare in a mangariba ma a gida nake yi da sallar isha amma bala'in ta yayi yawa ya baka sai mata babban waya ba kai su factory ce a hannunta saboda Allah na rantse da Allah to bari in baka shawara ka sai mata joni ba matsalar waya ba ce ba matsalar waya ba ce lafiya Allah amma wallahi kullum in dare yayi da safa hankaɗo ni waje take yi in kai sai ka ce mai aljanu na ba aljanu bane na ratse da Allah sai ka ji wai wai wai tana cewa wai wallahi tallahi wai ni agwagwa ne wai wai da ni da Talatu duk da muke wai gwara zaman wai a gida wai zaman nan <laughs> kina jin zancen shi ina ba zai taɓa wa ni kuwa na samun zaman lafiya tsakanina da mai gidana <laughs> ina za mu samu rashin kwanciyar hankali abokina me sirri ne <laughs> nan koma gefe ciwon ɗa namiji na ɗa namiji ne <laughs> ah, kana ji eh na rinje da Allah na gano matsalar ka ka san menene ah. ba zan tsawaita ba zance ba eh. mm, kawai <laughs> zan kira malam ashiru haba na rinje da ah, Allah kai ba matsalar malamai bace ba aljanu ga ta balle ai mata rukiya ka ta mana <laughs> zan sa ka maka wani magani mai suna 99 bullet to soja ne ni soja ne ni za ka bullet kuma ka da hankali bullet shi kadai yake harbi akwai bullet na gida akwai na waje kai har na cikin jiki akwai akwai bullet mai harshashi wannan ka harba ya fi karfin ka harbi daga nan zuwa maiduguri da kai ga ka gata wai yaƙi ake yi da zaka bani bullet ko menene ni wani hukuma ne hankalinka ina zuwa eh. aisha ban wayan nan mai gida ga ladabi ladabi ta yi dimurmur abinta wallahi ta ji masta da <laughs> Allah malam ashirin wa'azi yake musu <laughs> ya rike su tambello kana ganin za ta ji wa'azi <laughs> hello hello malam shiru na gajiya dan Allah ko me kake ka bari ka zo gurin makabarta ka same ni nan wajen makabartar malam hudu ta can bayan gidan shi Allahu akbar Allahu akbar nan gurin ga nan zuwa ga Allah ka zo da <laughs> kwali daya na 99 bullet alhamdulillah an samu wani ragon kenan da Allah ka gauta zai zo mu ba shi minti biyar <laughs> kuma shi bai da matsala wai kwalin bullet ko da yake dai ba a kita mutum <laughs> kai kuma shi yana zaune ne a birancin nan Kaduna haba akwai a Jos Allahu akbar. Salamu alaikum. Aka maka Allah. Ya yau. Barka dai. Ya yi dima. Alhamdulillah. Wannan da ganin shi mara lafiya ne. Ba lafiya. Ba lafiya. Kai lafiya ta kalau fa. Kai Allah ka fara. Ga shi da murmura amma na banza. ai inda ya ga mutum a haka eh. Wannan da gani ruwa ne ma ya kumbura shi ka gani akwai sanyi kuma akwai sanyi akwai sanyi ai dole a bashi 99 bullet din hmm, kuma ka ga yana hada da maganin sanyi ni fa ban da basu ban da shawara fa kana da basu din kana da shawara wannan kaga yana maganin sanyi eh. yana maganin kaikayin gaba yana maganin kaifin gaba shi yasa ga 99 matsala ta kenan wallahi alhamdulillah to wannan in ka hau zaka iya akalla ba aka sai ba zaka iya awa shida kai kafin ma kai na ɗaya in karka bude mai zance da yaro ne dan Allah da gaske ne ai in ka sha in kana ji ko mm. da ka je ka sha rabi to wai duk me zai kai ni har sai na je ba gwa ga in sha tun anan bayyana eh ka sha yanzu din kafin ka je zai fara ma aiki zai yi aiki la ilaha illallah ko ta fa gare ka ko ba da gare ka <laughs> ya kashe yanzu wa zai ban kuɗin ɗaya wa zai ban kuɗin <laughs> na sai mai fi sabilillahi to aure zan gyara ka san kwalin wancan ma baka biya fa <laughs> za a hada yawwa yawwa rabi a bala'i ce fa na tsaye da Allah ba ta sulu Allah yarin doguwan nan ce ko ta assalamu alaikum ka san dogayen mata akwai naci da kana ta suna tana da hushariya ya ga ka sani a ga jaji daga yau na ta mai suna ayuba la tiger ya ji aiki na tuna duwa wasa ne aisha me gida kada ya ce ma aisha ce ita ce kai ta jiki ko na ga ta yi dimul mun an ta yi dimul mun a bata kai ku kawai zo mu je auge kenan Allah ba mu irin ku. <laughs> kwantar da hankalinki yanzu matsalolin mu sun zo ƙarshe na rantse da Allah mu zai shiga ciki shi da kake alƙur'an kuwa ka tabbata a ba 99 bullet to kada ka kake damu mu dai na rantse da Allah yana yi mu ji Allah ya taimake to dan Allah da annabi ko kai fa ko kai fa dan Allah da dan haka ake aita ba ba mu dinga samun matsala dan Allah dama wai shine matsala ha ba dan Allah da annabi kana yin abu kaman baka waye ba to ni zan fita ubangiji Allah ya taimaka Allah ya baka abin da ka ma nema Allah ya tsare min kai da tsare ka Allah ya raba min kai da sharrin mai bullet ya gyara aure ta hmm, dai bari sai ka dawo gidana Allah ya kiyaye <laughs> bye i love you <laughs> ingantaccen magani mai kau da dukkanin matsalar ɗanin namiji 99 bullet herbal syrup for men haka yake ku neme shi a reshikanmu da ke jiha-jiha wato kamar abuja jos kano kaduna bauchi da dukkanin sauran jihohuna sa'annan ku kira lambar wayan da ke kai don samun kwataccen inda za ku samu wa'in magunguna da ke reshikanmu mun gode a amfani da herbal syrup ha ha ha haka yake ku neme shi a reshikanmu da ke jiha-jiha wato kamar abuja jos kano kaduna bauchi da dukkanin sauran jihohuna sa'annan ku kira namban wayan da ke kai don samun kwataccen inda za ku samu na magunguna da ke reshikanmu mun gode a amfani da herbal syrup